Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Wata makwacin guguwa da ta ratsa kudu da tsakiyar yammacin Amurka ta halaka akalla mutum goma sha ɗaya. Bayanai sun yi nuni da cewa guguwar ta sauka a akalla jihohi bakwai a sassan Amurka inda har ta sa wani dandamalin wani gidan rawa ya rufta a jihar Illinois. Jared Gaya jami'i ne a hukumar kula da yanayi a Amurka. Uh, as we transition here from March into April, we do get occasional Uh, severe weather and tornado outbreaks. Ya ce a duk lokacin da aka shiga watan Afrilu bayan fitowa daga watan Maris, akan samu irin wannan guguwa da yanayi mai tsanani, musamman ma a tsakiya da gabashin Amurka. Uh, masu gudanar da bincike kan mamata sun ce mutanen da suka rasa rayukansu hudu daga garin wayne suke a jihar arkansas sannan an samu rahoton mutuwar wasu mutane a alabama illinois indiana da mississippi ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a bayanan da take fitarwa a kullum kan ukraine cewa babban janar ɗin sojin rasha valery gerasimov ya gaza cimma burinsa na ganin an kai wasu jerin hare-hare a ukraine da zumar faɗaɗa ikon rasha a yankin donbass Gerismov ne ya karbi ragabar tafiyar da dakarun rasha a yakin da take yi a ukraine a cewar rahoton na ma'aikatar tsaron burtaniya kuma ga bisa dukkan alamu cikin kwana takwas da ya karbi shugabanci ya gaza taɓuka komai ma'aikatar ta kara da cewa rashar na tafka asara idan a kwatanta da nasarar da take samu inda take kassara karfin dakarunta a ranar juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zauna bayan da shugaba vladimir putin ya sanar cewa ya cimma matsaya da belarus wacce ta amince zai girke wasu makaman nukiliya a ƙasar a watan yuli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc pakistan ta ce akalla sojojinta hudu a kashe bayan da wani gungun 'yan ta'adda ya tsallako daga kasar iran ya kai hari kan wasu dakarun kasar da ke sintiri a tsakanin kasashen biyu harin ya auku ne a lardin kesh da ke kudu maso yammacin baluchistan kamar yadda wasu narwa da dakarun pakistan suka fitattace ofishin jakadancin iran a islamabad ya allawade da harin inda ya miƙa saƙon jajensa ga iyalan sojojin Firayim Ministan Pakistan Shehbaz Sharif a nashi bangaren ya nuna takaicinsa kan kisan dakarun ƙasar tasa yana mai cewa sun mutu a matsayin jarumai. Jakadiyar Amurka a Kenya Meg Whitman ta yi alawade da harin da ake zargin wasu 'yan sanda sun kai kan wasu 'yan jarida yayin da 'yan adawa ke zanga-zanga a ƙasar. Rahotanni sun yi nuni da cewa wasu 'yan jarida shida da ke ɗaukar rahoton zanga-zangar sun ji rauni sannan an lalata musu kayan aiki. bayanai sun yi nuni da cewa eric isinta na gidan jaridar the nation media da timon abuna na standard group sun ji munanan raunuka lamarin da har yasa aka garzaya da su asibiti ana dai zargin 'yan sanda ne suka jefa musu hayaki mai zakwalla a cikin motar da suke ciki a ranar 30 ga watan maris yayin da 'yan adawa ke buri rundunar 'yan sandan kasar ta kenya dai bata ce ufan ba sannan bata kama wani da ake zargi da laifin kai harin ba idan muka leka fagen wasanni dan wasan napoli victor osimhen ba zai buga a karawar da kungiyarsa za ta yi da ac milan a yau lahadi ba kungiyar ta napoli ta sanar a ƙarshen makon nan cewa osimhen wanda dan asalin najeriya ne ya ji rauni a kafarsa ta hagu ta kara da cewa mako mai zuwa za a duba yanayin raunin nasa a ga ko zai iya komawa buga kwallo wani rauni na osimhen ya sa magoya bayan kungiyar ta napoli sun fara dasa alamar tambaya ko dan wasan wanda shine ya fi yawan kwallaye a gasar Serie A ta ƙasar Italiya. Zai iya buga wasan kwata final da ƙungiyarsa za ta yi da Milan a gasar zakarin nahiyar Turai ta Champions League. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da shigowa zauren VOA. yau shirin yana kasar Kamaru, saboda haka zan miƙa ku ga jagoran shirin. Muhammad Awal Garba, Bismillah Muhammad. Za mu yi magana ne akan abubuwa da dama, musamman abubuwan da suka shafi mata. Kun san mata suna da matsaloli daban-daban. Mu ma magidantan mara namu matsaloli. amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na facebook da kuma website namu a youtube da twitter da instagram namu na voa muryan amurka da farko dai zan fara da hajiya ramut usman wanda yake magidantiya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin musulunci hajjara mutu salamu alaikum alaikum salamu rahmatullahi wa barkatu ni ce hajiya ramatu usman a nan birnin duwala kamaru so ya ke ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci musamman za ki ga cewa an yi aure an yi haife-haife miji ya rasu an bar mace da 'ya'ya ba mai tallafa mata shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa? eh lalle kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yadda kuka nuna wannan bayani domin alhamdulillah mu nema Allah godiya wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin rabbi ashrali sadari wa yassir amri wa ahlu udatan min lisani yafqahu qawli yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan miji ne zai rasu ya bar matarsa da 'ya'ya amma sai ka ga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta to sai ta shiga wallahi matsala um, ba abin da kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan allah da ya bar mata da 'ya'ya sai abin da ya bari kamar dukiya ko da ya kasance ma ba wani ɗumbin dukiya ba ne amma za saka ido to abin da yake kawo haka ni a nawa lura da na gani sai na ga akwai keta keta ya yawa da yawa a cikin wato a rayuwan wato rayuwanmu na kullum da rashin kuma samun fahimta na addinin musulunci sai kowa ya tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne alal misali kamar da dai kuka yi magana ɗazu sai ka ga mutum ne zai tashi ya ɗauki hakkin marayu bisa kuma bai da izinin ya ɗauke hakkin waɗannan marayu tun ma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba ko da yake islama ta yarda cewa daga mutuwa ana iya a yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi to akan ɗauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba to kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri ba kula ma da ita mata mai takaba sun ba kula da ita kuma ya kamata kuma ya cancanta kuma hakki ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwan mijinta to sai kasance ba a kula ma da ita sam gashi watakila ba mai sana'a ba watakila ma ba ta da wani aikin da take yi ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a ita dai ga ta dama mijinta ne mai kula da ita to yau ya mutu ya barta sai kaga dangi kuma sun zo a zalimai daga ciki sun kame wato abin da shi wannan dan uwa nasu ya bari sai ta shiga kuma cikin matsala ya'ya ma da kyar za samu abinci marayun ma ba a kula da su subhanallah ba a kula da waɗannan yara to sai dai ban shina ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci kungiya da take yau kokari da ta fuskanci wannan kalubale a kan maganan marayu da take dan kokari a kai to sai muka ga cewa wahalan marayun da abin tausayi ya abin wannan kungiya da ake buɗa ya riga mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi. Wace wadannan irin kungiyoyi kenan da ake buɗe? Na. Wani irin kungiyoyi ne waɗannan? Eh, to misali akwai kungiya albayan akwai kuma misali mata da suke kokari akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi wanda suke neman kwato kwato hakkin hakkin mata ko marayu suna taimaka suna taimaka ma marayu ne suna taimaka ma marayu ita mm, ita dai mata mai takaba har dai ta zo ta fita takabanta wata ma ba ta samun aure mai yiwa watakila ma za ta iya ta yi aure amma ba duka bane suke samun aure su je gaba sai ta zauna da marayun to takan samu dai dan kula a kula da dan marayun din in suna gabanta watakilan sallaye za a yi musu dan ɗinke-ɗinke amma irin a ɗauki nauyin su kamar da muke gani a waɗansu ƙasashe a ce kowane wata um, bayan allah za su dinga ba da ɗan kuɗaɗe Ɗan kuɗaɗe na mai wannan ce na ɗauki nauyin makaranta wannan ce a'a na ɗauki nauyin watakila kula da ci da sha a wannan ce na ɗauki nauyin sutura har zuwa matsayin waɗansu shekaru da wannan ɗa zai fita cikin mareci a nan ba mu da wannan babu wannan a nan to ita ma mata mai ta kaba sai dai ta yi manta. in ta fita ma ta kaban din za ta iya binnan nan kasuwanci ta yi ta kula da 'ya'yanta amma a gaskiya ana tauye hakkin ita mai ta kaba ana tauye kuma hakkin wa'annan 'ya'ya marayu da shi um, marigayi ya bar su to sai dai a ce dai allah dai shige mana gaba to amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa har yau dai ba mu fahimta cewa manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce da shi da wanda yake tallafa ma maraya eh, ya nuna guda biyu ya ce su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan shi tallafa ma maraya yana ka albarka a gida tallafa ma maraya ina kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma in kai mai arzikin ne wato zakanka za ta bunƙasa wato gidanka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali za ta samu kuma za ta samu wato albarka kuma tallafa ma maraya aiki ne da ike kawo ike ba da lada da yawa akwai abubuwa wajen kashi guda goma dai na yi dai lissafin kaɗan daga cikin nan da ike kawo tallafa ma maraya abu ne mai muhimmanci da allah yake so manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya gwada mana misali to amma a nan a gaskiya tukuna a gaskiya tukuna in dai ba watakila association ta yi kokari ta dauka ba a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta daɗi yadda ya kamata to madalla hajiya ramatu suma a mun gode ko yanzu kuma sai yan jarida mai sa'adu mun sa'adu yanzu ga irin matsalolin da takwarorin kuma ta suke fuskanta za ka ga mace da 'ya'ya kamar biyar shida bakwai an sake ta ah, 'ya'yan ma ba a kula da su kamar yadda ita hajjiya ta fala ah, shin laifin daga wajen daga wani bangare ne bangaren ku ne ko mata ko mata bangaren mu ne mu maza din sunana maimunatu sado kuma ni yar jarida ce to kuma yanzu dai wakiliyar voa wato sashen hausa na muryar amurka yawa eh, a nan kasar kamaru a duwala to ni dai abun da zan faɗa yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abin akwai bangare guda kawai da take da za a wato a ba yawa abun ta sashi biyu ne saboda sai na ce mata da nasu mazan ma da nasu zan ɗauyi misali guda kamar ta wajen mata da farko tun da yake kayi mini magana ta bangaren zamantakewar aure to a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana ɗaukan 'ya'ya a kai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman yawa yanayin da ake zaman auren ba sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi a yi bukukuwa yau akwai jahilci sosai saboda a yaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta saboda mai yasa suke kira domin mata su gane kuransu kuma su gane hakkokinsu a kan mazajensu kuma hakkokin mazajensu a kansu abin da ba mu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci a yaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiyya ita kanta bata tarbiyyatu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiyya ta yadda za ta zauna a gidan aure akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyyatar da diyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba bisan da zuwa a ɗauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ce wannan diyar ce da Allah ku je ku karbi babanku wai shi ma ya'yan ma ba sa zuwa su ya'yan ma ba sa zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo taɓarɓarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tun da yake ba a nuna musu ita uwan bata mutunta mahaifinsu a gabansu ba to ka gani ita wannan diyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta mutunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta su da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen su a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauransu to sai yanzu kuma aka tafi kuma ga babu ɗaya daga cikin su mu ɗauki misali mace ita ce a koda yaushe take samun nakasu a rayuwar duniya yawa to ba ga cewar wannan sake musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ce mazajen su ladarai? eto eh a gaskiya mata kan ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni fiyayyen halitta ya yi bayani a kai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau ko da mace tana aiki sai na ce a ko da yaushe mace a cikin rauni take tana buƙatar tallafi tana bukatar wato a saurare ta tana bukatar abubuwa da dama wajen wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayansu ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan bangaren ake samun matsaloli sosai yauwa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunarsu da waɗanda ainihi ko ba sa ƙaunarsu musamman ta ɓangaren dangin miji. domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an ɗora wa iyayen miji da kuma danginsa da 'yan uwansa to amma yau kash abin da muke fuskanta sai muka ga cewa a'a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihinsu ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake cewa ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna haɗa ƙungiyoyi wajen taimakawa 'yan uwansu mata ta yi maganan ƙungiyar malama ruƙayya a gaskiya babu wanda yake ba su sisi da waɗannan bayanai da 'yar jarida kuma ɗaya cikin wakilin sashen hausa na muryar amurka a kamaru maimuna sado za mu dakata a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin sai jagoran shirin muhammad awal garba a ƙasar kamaru ni ce madina dauda nake sallama da ku mu huta lafiya a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni. Shiri da ke haska fitila a kan faɗi tashi na al'umma da ke ƙaura daga wasu garuruwa zuwa wasu musamman birane domin samun abin da za su rufa kawunansu asiri. A yau shirin ta rayuwar birni yana a kumasi ne na kasar ghana inda muka yi hira da malam yusuf garba ɗan jihar sokoto na tarayyar najeriya da ya shafe shekara ashirin da zama ghana ga dai yadda hirar namu ya kasance ni sunana yusuf garba ni ba sakwace mu to asalin abin da ya sani zo nan ghana ya ya gare mu duk shekara ya zo ina zuwa yana koma duk shekara sai abin ni ma kasar ghana tabbashawa da imi in ne ma. ni na zo nan ma ba san kama ga sana'a da zan yi bare amma da na zo ba sana'a da tabban shawa kama fawa sai ni shiga fawa na zo gana da ina da mata guda amma Allah cikin ya Allah yanzu mata na uku ko ina da yaro 17 yaro goma sha bakwai kenan da hausa mata na ta farko ita ne rukayya ta biyu hadiza ta uku da ita ne fatima kuma cikin ya Allah cikin fawa muke ci cikin ban da wani aiki da yara na cikin fawon na su ku da komai su cikin ne nake duba su kaga sai in ce fawa Allah ya mata albarka eh farko ni abin da da shiga ɗauka fawa ma farko na zuwa sai fufu da an ta ma ina azawa ina yawo ina cikin yin hakanan ina cikin hakanan sai na zo ni samu wuri daga ofudu kurum ina nama daga ofudu kurum kuma sai mai gida na audu alali ya ga yana ɗiban nama sai yanzu ya ci tun da yana ɗiban nama da yawa ya ci shi mi shi yaye ni ma an kama mi yanka da kaina cikin haka ya yanka dai na kwaci ƙafa biyu wani bin ɗauka ƙafa guda sai ranar shi da kaina ya ce min yanzu abin da za a yi ni da kaina yi in kama yanka da kaina don yanzu naman da nika ɗauka ya ci in in tsaya in kama yanka da kaina ba wai dole ne sai na kama zuwa na ɗauka nama gare shi ba ni shi ya yaye ni kaga cikin haka ni ma yanzu haka akwai yaran da nake aiki da su ba yaro guda ba ba biyu ba duka kuma 'yan najeriya ne ita sana'a da koya wani rana kashi ya daɗi wani kuma rana kaji baccinta da akwai mi ko cikin tsada shanu akwai lokacin da za su zo su yi mi su je ƙasa ta dai mu da hukumomi da bakin gwargwado da don hukuma abin da kake so ya gwada ma ka yi aiki da abin da ya gwada maka hukuma bai san yemi ya gwada maka abu kai ka gwada kama kai idon ka ya bude ba haka bane ko ba haka ma amma da hukuma ya gwada ma ga abin da ya dace kai in yayi kai da shi kun yi kun samu tafiya daidai ko ba haka ba da shi mu da hukuma dai kamar da wanga aiki da muke yi muna suna muna taka tsam da su da irin ranar kun da san suna zuwa ko ma ba nana ba ba kullum mu game da aikin mu dai muna tattara aikin mu sannan mu da kuma mutanen Ghana dai yadda muke muka shigo Ghana dai tun da muka shigo shekarun gada na gora maka 20 years lemu da wani mutumin gane ko a bangare daga ce bakin gwagwado kamar yadda muke hulɗiya da mutanenmu na gida da ina mu da su da gida da daji ko ina dai mu da su wani ba wani takura tsakanin mu da su ai kasan shi koma da gida da zama mutum bai ya eh, kamar ya koma bai koma domin kasan ita matahiya ta Allah ne haka koma gida ma na Allah ne ko ba haka ba ba abin mamaki bane kana zaune kana jin daɗin gari mutane na jin daɗin ka gaba ɗaya rana guda sai ka yi mi sai ka ce kai za ka garin ka ko ba haka ba sai ga abokan zama wanda sun ka shaƙo da kai ma za ka tayi su ma rayuwarsu ya bata saboda irin yadda ka zama su ba wani abin ga yanzu haka yarana rana da na gana da na iya kowa ya kama ba baba a kai mu mu ga mutane wanda a can su ma yan gida don akwai abubuwan marmari can gare mu nan babu su wasu yara da ke nan ga sun taba su sun tafi in sun ka zo suna koro mu wanda annan suna cewa wani ka san kaza wani ka san kaza ba wanda ana mu sani ba su ma sai su biyo ni baba gaskiya ce a kai mu Najeriya mu ma mu gane mu ga gida sai ce su yi hankuli na kai su da yanzu aka ta gada zan in dai har zan tahi akwai wanda nan ware guda uku na ta da su in kai in sun ga na gida in ni dawo da su in zan sake ta ko kuma wani nauze a wanda na ko kanina na in gama shi da wasu su ma sai su sai su zo su ga gida da yanzu aka yaran da kenan ga su kamar su goma sha biyu kenan. na ƙasar Ghana dai alhamdulillah. tun wanda na shigo gana kasan shi zai ba wa da a cewa kowa ko shi kana kwana fara ciki dai koya duk in dai musulmi hake koya wani ka rana ka gada amma dai wallahi ni tun wanda na shigo kasar gana ban shigo da wani abin gaba kuma wallahi alhamdu. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.